sosai ya zada faɗaɗa in kafa a ikidun lisi abin wuya na yi tsinki fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal timasihi sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsaya domin neman sa Allah sallallahu ya tsaya domin neman sa wa kama nasu ma'a gaba ɗaya ayarin da suke tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya na fatan kuna ce na da kyau eh arma arma abun wuyan na na aisha radiyallahu ta'ala anha ya tsinki sai annabi sallama ya tsaya domin ya duba mata shi kun bai ci magana ta da kyau ko sai ga gaba wanda zai wuce sai ayrin ga tsaya domin tsayawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alalti ma su yi domin neman sa nema da yake da yake hada da sai an taba shine iltimas neman da ake hada shi da taɓawa, a ga ga ba ce ala talabihi ba kun ga akwai mamanci tsakanin talab da iltimas kaga talab nema amma iltimas nema hadi da tabawa domin a ciki akwai harufan da suke hadawa da allamsu su alama inda suka tsaya din babu ruwa a inda suka tsaya babu ruwa walaisa ma'ahum ma kuma babu ruwa da suke tafiya tare da shi inda suka tsaya ba wuri ne mai ruwa ba kuma a tare da su babu ruwa fatan nasu ila abu bakari mai siddiq sai sahabbai suka zo wurin abubakar duk allah ya kara masu yadda faƙalu suka ce alatara masu na aisha ba ga abin da da aisha kuma ta yi ba aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta tsayar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama wa bin nasi kuma sa tsayar da mutane sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ta tsaye da manzo Allah sallama akan neman abuja su ko mutane sun tsaya saboda tsayawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kai kuna tafiya da manzo Allah sallama wa zai wuce ya tsaya walaisu alama ba shi ba su tsaya inda yake da ruwa ba walaisa ma'ahum ma kuma asali su ba sa tafiya ba su tare da ruwa wannan tafiyar ba ita tare da ruwa ba qalat aisha sai aisha ta ce wannan shine abin da mutane suka je suka faɗa ma abubakar siddiq sai aisha ta ce mana faja'a abubakar sai abubakar siddiq bayan ya gama sauraron abin da mutane suka ce sai ya zo ya zo na kenan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wadi'ur rasahu ala fakhihi ya dora kansa a cinya ta yana bacci kadanam ya riga ma yayi bacci sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa qal sai ce shi wa kenan shi wa kar subi sai ce habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wan nasa kuma kin tsare mutane kin tsara manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi tsayawa da kika manzo sallallahu kuma ta tsare mutane walaysu alama ga sun tsaya inda babu ruwa walaisa ma'ahum ma kuma ba su ba ruwa tare da su qalat aisha sai aisha radiyallahu anha tace fa'atabani rasul fa'atabani abubakar sai abubakar siddiq ya faɗa mun magana ya fa faɗa mun magana to ai mahaifi abin na ishi ce sai ya mata fada fa'ata bani abubakar sai abubakar duk ya yi min fada a kan me za ta tsaye da eh arama arama faƙala ma sha Allahu an ya ƙo ta ce sai ya faɗi magana da Allah ta'ala ya so ya faɗa sai mata kawo mana maganan ba saboda ai gagan magana ce tsakanin ya da uba waje ala ya ta'unu biyadi ala khasirati ya har ya fara ma yana yana zungurata yana taba ni abin nan a kuguna aga magana ta yi zafi kenan ta ce falayam na'uni min at-taharruki ba abin da ya hana ni in motsa illa makanu ra'asi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhdi sai kasancewa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cinya ka yana bacci shi hana ban motsa ba duk abin da aka ban motsa ba domin motsawa ta za ta sa ita shi fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi bacci hatta asbaha ala ghairi ma har gari ya waye babu ruwa fa Allah tabaraka wa ta'ala ayatat tayammum sai Allah ta'ala ya saukar da ayar da take magana taimama ita ce faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu iza qumtum ila salati faghsilu Juhaku, wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw al-hajj zuwa kashi a ciki fa tayammum musa'idan tayyiba sai Allah ta'ala ya saukar da aya gaba daya wana jina da kyau ko yamma musa suke taimama daman ba ana ta magana ne kan ruwa ba babu ruwa babu ruwa to sai aka saukar da aya sai ake taimama yanzu wannan ayar mai sunanta Wani ayar ta zama safariya kenan saboda an saukar da ita ne a halin tafiya kafin hijira ko bayan hijira bayan hijira ta zama madaniyatun safariyatun kenan da yaushe aka saukar da ita da daddare ko da rana eh? to asuba tana cikin dare ne ko tana cikin rana to ya ce hatta asuba ala ghairi ma har gari ya waye babu ruwa har alfijir ya keto aka shiga lokacin sallar asuba babu ruwa kaga an shiga na har kenan ta zama madaniyatun safariyatun nahariyatun kenan masha Allah fa anzala Allah tabaaraka wa ta'ala ayatat tayammum sai Allah ta'ala ya saukar da aya da take magana akan tayammama fa tayammum sai suke tayammama Allahu akbar fa qala usayd ibn hubayr sai usayd dan hubayr yana cikin ayar sai ya ce mahiya wannan saukar ayar wannan ayar ba ita ce bi awwali barakaciku ba ita ce farkon albarkarku ba ya ala abubakarin ya ku familin gidan abubakar ya ku iyalan gidan abubakar wannan ai ba ne matsayinku na farko ba ba ne farkon matsayinku ba an riga an san gida ne mai matsayi mutane suna magana ba alwala an tsaya ba ruwa ba ruwa ba ruwa ya lasa ala ya sauka da mafita sai da man je ba ana neman ruwan ne saboda alwala ba ko saboda wanka ba abin na falam tajidu ma an fata yamma musa idan tayyiba sai sai usaid bin hudar yace wannan ba ita ce farkon falalar ku ba ba ita ce farkon albarka ku ba ya ku ala abubakar usaid bin shi shine yake cewa yace da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dare dare yana karatu sai ga haske daga sama yana sakkowa yana sakkowa yana sakkowa yana sakkowa yana sakkowa dan asali ya ga doki shi yana zabara ne doki shi yana zabara doki shi yana tsalle sai ga me yasa yake tsalle sai dakatar da karatu sai ya fito yana fitowa jimkaɗan sai ga tsallan ya ragu da ya ɗaya kai sama sai ga haske ne kuma yake komawa yake komawa yake komawa yake komawa to ashe wannan hasken da yake sakowa yake sakowa shi dokin ya gani yake ta zabara yake ta zabara yake ta zabara da ya daina karatun sai kuma hasken ya koma ya daina sakowa ya fara ina sama sai dokin ya fara ya daina zabara sai sallallahu ya ce mai ai mala'iku ne suke yi kasa saboda jin daɗin muryarka mala'iku ne suke yi ƙasa ƙasa suke yi ƙasa ƙasa saboda jin daɗin muryarka na karatun ƙur'ani da kake yi to shine yasa dokin yake zabura to da ka daina sai dokin ya daina sai suka fara yin sama kaza ahsan alhadis ƙur'ani kenan usaid bin hudayr ya zo shekara ta 21 bayan hijira wannan tafiya da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi tare da nana Aisha da sauran sahabbai masu tarin yawa tun da ganin tafiyar ka san tafiya ce ba karamar tafiya ba kuna jira da ke ko tafiya ce da annabi sallama ita ya kira ghazwatu bani ghazwatu muraisi ita ya kira yaki na muraisi an yi shekara ta bayan hijira shekara ta shida bayan hijira annabi sai da amincin Allah su tabbata a gare shi labarin ya zo mashi cewa akwai wani shugaban kabilun larabawa zai kawo mashi hari to daman da zara ana sallama ya ji labari bayanan sun tabbata cewa za a kawo mai hari to ba ka jira daman sai an kawo maka hari ka ce za a kare kanka ai tun farko za ka je ka jirka ke wannan ne ina fata mun fahimci wannan da ke kusa da aka nasu sallama ya shirya tafiya zuwa wannan yaki din domin ya je ya kai ma wannan mutumin shugaban wannan kabila hari da yake da yasa da yake ganin zai dinkaro birnin Madina kuma irin wannan shine ya faru a Tabuka da ya samu labarin banin Asfar za su kawo mishi hari a Madina shine sai ya kama hanya ta Tabuka to a wannan yaki na da muke magana akan shi wannan tafiyar da Annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi tafiya ce fa ta zuwa yaki ana magana zuwa ana ta zuwa Kaduna zuwa Barno zuwa mubi kana maganar abin nan zuwa ne yaƙi zuwa yaƙi ne ashe ana zuwa yaƙi da mata eh, shin na tafiya ce ta yaƙi ya ce akwai aminci a tafiya zuwa yaƙi kun gane maganar ko a wannan tafiya ce kuma a dawowa aka yi hadisun ifki wannan abin ya faru na su abin nan zai ta walla kibar min a azabun akwai kuma a wannan tafiyar ce dai da ake dawa din shi ubai gini salud yake cewa da raja ana ilil madina ce yake mun kowa birnin madina za a yi kaza za a yi kaza duk a wannan tafiya ce so tafiya ce mai tarihi sosai da sosai amma dai mu sani a wannan tafiya ce kuma aka saukar da ayar taimama kun gara magana ta da ke ko sannan garkamanta taimama da ake magana a kanta tana daga cikin abubuwan da wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama ita kaɗai take da ita kafin al'umman manzan Allah sallallahu ba a san taimama ba tsoron ko dai mutum ya alwala ko kuma dai ya san yadda ya je samu ruwan shi alwala akwai alwala a al'ummar da suka zo kafin ta manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama amma dai babu taimama domin Allah sallama ya faɗa ya ce an fifita ni akan annabawan da suka zo kafina da abubuwa guda nawa guda biyar a wata ruwa guda bakwai da sauransu a ciki sai an baci taimama wanda ke nuna maka kafin wannan al'umma babu taimama so duk yana cikin gata na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu ta'ala wa Sallama aka shar'anta musu taimama in babu kaza babu kaza ku yi taimama shikenan ta dauke alaikum salam amin <laughs> kun jami da ya faɗa a sake maimaita bari mu kai hadisin tukunna قال قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحتها قالت عائشة رضي الله عنها تتي فبعثنا البعير سيمك أقع راقما دنك أكي سيمك أقع شي allazi kuntu alaihi raƙumin da na kasance a kai sai muka ɗaga muna ɗaga shi fa waje da nal'iƙira tahta sai muka samu abin wuyan ƙasan shi ashe abin wuyan ya faɗo sai raƙumin ya kwanta a kai sai aka bada ta neman hanya ana ta duba hanya ina ya ce ina ya faɗo ina ya kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da muke karanta wannan hadisin tare da abin na Sheikh Abdul Musin Abbas Allah ta'ala ya kara mishi lafiya a sunan Tirmidhi sai ya ce mana wannan ya nuna manzo Allah sallama bai san gaibu ba kenan wato a zahiri dan da ya san gaibu sai ya ce a ku daga raƙumi mana ce ku ɗaga raƙumi mana kullura da kyau ko wani mutum ya zo zai yi mukabala da muhammad din albani allah ta'ala da ƙanshi da gafara akan cewar shi ya san gaibu shi wa kenan shi mutumin ya san gaibu ka yana son ya gamsar da albani akan cewar shi ya san gaibu za su yi mukabala sai albani ci ba za su yi ba sai da sharaɗi sai ce me sharadin sai ce a ashe baka san gaibu ba da ka san gaibu yana da ka san sharadin yace yace ai baka san gaibu ba nan yace inda ka san gaibu to da ka san sharadin ba sai na faɗa ba ko ba ke ce ba wa eh an da mutamani shi ne shi ne sai mutu ya ci cuci gaibu anan salama da ya san gaibu ai ba za a ɗauki tsawon mai kike nema ai yana nan ƙasan wani rafu shi ke nan ba amma shi ma aka tafi nema da shi saboda Allah kuma ka faɗi wani a ce wai ka ce manzo a salama bai san gaibu ba shi ma ya ce bai san gaibu ba da aka tambaye shi alkiyama sai ce man mas'ula an haɗe alamun sai amma da aka tambaye shi amaratiha تيجي أنت لدى الامه ربتها وأنت للحفاة العراقة العالة رعاية شيء تطولون في الدنيا لا تنبيش أن الإسلام سيجي أنت أدشار الله إلا الله لا تنبيش كان إيماني أكي شيء تمنى بالله لا تنبيش كان إنسان يجي أنت أفضل الله كأنك ترى لا تنبيش كان السعي يجي من المسؤول عنها بيعلم من السعي قاعد دليلنا وضوح قاعد دليلنا أبيني ana daga eh, raƙumin kawai sai ga abin wuya din a ganda ya san jibu sai ce a daga raƙumin nan a eh, gashi nan ƙasar raƙumi duk ba wanda ya sani to da sai a kiyaye mutum ƙa'ida ta musulunci shine wai tafi inda amrihi mutum ya tsaya a inda aka umarce shi قال حدثني يحيى عن مالك عن ما عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لغاية والمؤمنين تاتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتتا لدى من ذا الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري أو ستفيوي ناشي حتى إذا كنا بالبيداء har muna ta tafiya har muka kai inda ake kira albaida idan aka ce albaida shine wuri da yake sarari gashi nan azube au bi zatul jaish ko wani wuri da ake kiran shi zatul jaish malamai suke magana biyu akan albaida suka ce sarari sarari kowanne sarari ko ku a'a wannan albaida wadin ta madina ake magana akai kullum da ke ko suka ce abin da ake nufi wannan albaida ta madina ake magana akai ta ce da muka je nan in kafa ya kidulli sai abin wuya na ya kasa, abin wuya na ya tsinke fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al kimasi sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsaya domin neman wannan abun wuya din wa qaman nasu ma'a kuma sauran mutane suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin neman wannan abun wuya din walaisu alama sun tsaya kuma inda babu ruwa kwata-kwata babu rijiya babu korama babu wani wuri da za a iya gani walaisa ma'ahum ma kuma babu ruwa tare da su fatan nasu ila abubakar na siddiq sai sahabbai suka tashi suka je wurin abubakar siddiq saboda shine mahaifin nana aisha ta wannan bangaren kenan ta wannan bangaren kuma shine babban na hannun dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da annabta ba ta da difti mun bai ci wannan da kyau ko ba ta da difti ai kaga annabi harun shi ma annabi ne annabi ne kuma zai taimaka wa annabi musa ne amma dai ba wai difti ne na annabi ba a shi ma annabi ne wa akhi harun huwa absahu minni lisana suka ce babu wani abu na daraja da ya kai annabta gaba daya amma annabi Musa alaihi salatu wasalam da ya san yana da gura-gura a baki in yi magana ba ta fita sosai sai ce ga wanda ya fi cancanta ka duba ga matsayi na annabta ba abin da ya kai matsayin annabta babu shi amma da iga wanda ya fi shi cancanta sai ce wa akhi harun huwa absahu minni lisana fa arsilhu ma iya ridan ko ridan yusaddiquni ya fi ne kaza kaza kaza ka sa shi ka tura shi tare da ni yusaddiqu ni in na faɗi magana na faɗi magana sai ce eh haka yake subhanallah in na faɗa na faɗa sai ce eh haka yake zai karfafe ni ki san shuddu afdaka bi akhika wa naj'al lakum sultana fala yasluna ilaykum antuma bi ayatina humul ghalibun saboda haka ba karamin al'amari bane saboda ka annabu sal bakar siddiq gashi mahaifi na na aisha ɗaya kenan sannan kuma gashi na hannun dama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kenan da sahabbai suka natsu wa za a yi wa magana sai suka ga wanda ya dace ta kowane bangare shine wa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an suka ce ala tara ma sana'at aisha ba zai da aisha kuma ta tsaye da kowa da kowa ba ku duba ku tafiya inda wani ne iyalin shi ya kika bari ya fadi ta ta ta ta ta ta ta ba haka ake rayuwa ba ya kika bari ya fadi ya haka ya haka ya haka ya haka ko a dakatar da aure ne tukunna yanzu sai an yi ma masu auren orientation tukunne da ake zama da iyali sannan a gwada kofa aure ko dai a yi auren a dinga musu orientation me zaka ce A musu dai ci gaba da auren da ana musu fada kenan ba a fada kan gishiri ba a fada kan gishiri ba a fada kan ruwa nasiha ake yi amma sallah kaga bai hauta da fada ya ake tabari ya fadi ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza abun wuya wurin mata abun wuya wurin mata ai ya fi waya a kama bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas ta tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta tsaye da mutane walaisu alama gashi ba su da ruwa walaisu ma'hum walaisu alama gashi su tsaya inda yake da ruwa ba walaisu ma'hum ma kuma ba su da ruwa tare da su qalat aisha sai aisha radiyallahu anha tace fajja abubakarin sai abubakar siddiq yazo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadi'ur ra'sahu ala fakhidhi annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dora kansa a cinyata Ƙadinam ya riga yayi bacci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bacci fa qal sai Abubakar Siddiq yace habasti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wan nasa kuma kin tsare mutane baki daya walaisu alama gashi ba su da ruwa sun tsaya inda babu ruwa walaisa ma'ahum ma kuma babu ruwa tare da su qalat aisha sai aisha radiyallahu anha ta ce fa'ata bani abubakar sai abubakar su duk yi min fada faƙala ma sha Allahu an ya ya faɗi abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kadir zai faɗa waja ala ya ta'unu bi yadihi ala khasirati har ya fara zungurata ya fara abin nan eh, sukana ala khasirati a kuguna fala yamna'uni min at-taharruki duk da wannan ba abin da ya hana ni in motsa illa makanu ra'asi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhri sai kasancewa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikina fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi bacci hatta asbaha har gari ya waye ala ghairi wuhma a inda babu ruwa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayatul tayammum sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar da take magana akan taimama fatayammamu sai suke taimama baki daya faƙala usaid ibn hudayr sai usaid ibn hudayr ya ce da aya ta sauka sai ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar ya ku iyalan gidan abubakar wannan saukar aya a irin wannan hali da mutane suka shiga ana ta ganin kaza kaza amma sai Allah ya saukar da wannan ayar ba shine farkon albarka ku ba ku dama mutane ne masu albarka ku daman mutane ne masu albarka wannan ba shine farkon albarkar ku ba tarihi ya tabbatar da gida ne masu albarka qalat sai aisha radiyallahu anha tace fa ba'athna al-ba'ira sai muka daga muka daga muka tayar da raƙumin allazi kuntu alaihi wanda na kasance a kan shi fa wajadna al-iqda tahta sai muka samu muka samu abun wuya din ma a ƙasar raƙumin ashe abun wuyan yana faduwa a nan inda abu wuyan ya fadu ya fadi yana ƙasa so da aka ce a tsaya a duk duba raƙumi yana kwanciya sai kwanta a kan shi ina fatan kun bai cin da kyau fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da ka bihamdika asharu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah abin nan maraisi ghazwatu maraisi maraisi wa alaikum assalam eh yana cikin tafiya A'a ba tafiya da rasulun iya bakar bi ta bai Thank Eh, sanadiyar eh, Allah zai faɗi falalarsu amma kasan aka faɗi falalar wani ba kasafi hankalin shi zai kai ba sai aka ca hankalin mutane abu kaza ya faɗi kowa ya fahimci dai sai Allah ya saukar da ayar kowa ya haddace wannan ba ita ce gani amma kuma wasu 'yan a kuma yake Allah ya